الرحمة فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الله سبحانه وتعالى يقول أولا فأما باوي مقام سبني با مرتبر سبني Allah ya ba su sakamakon masu makamin ihsani ne saboda gaskiyar niyyarsu da burinsu da nufan Allahnsu da gaskiyansu cikin nufinsu wannan duka dai yana nufin mana a wani abubuwa guda biyu na farko a a a wato wanda suka kyautata niyya suka nufi Allah subhanahu wa ta'ala ko ba su sami aiki irin na zaɓaɓɓun bayi ba idan zukatansu da niyoyinsu suka yi kyau Allah subhanahu wataala zai iya ɗaga su ya haɗa su tare da irin waɗannan zababbin bayan Allah ɗin yana nuna mana kuma har yanzu alkur'ani yana kunshe da ma'anona masu girma na nuni zuwa ga maɗaukakan makamai domin daga cikin kurakuran da da yawa daga mutane suke yi sai su ɗauka daga abin da suka riska addini ya ƙare idan da daga abin da ka riska addini ya kare da babu fifiko cikin al'umma dole a sami fifiko dole a sami wani ya fi wani dole wanda ya fi mutum cikin kyautata nufin Allah ya fi shi cikin ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fi shi cikin bin asarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ka yi tunanin makamansu su zama madaidaita ba ba za ka yi tunanin makamansu su zama madaidaita a wajen Allah subhanahu wataala ba dole a sami fifiko to haka kuma Allah subhanahu wataala yake bude basiran bayinsa ya ilmantar da su ya sanar da su ya masu ilhaman abubuwan da ya so a cikin ilmomansa na'am والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah subhanahu ta'ala ya ce waɗanda kuma suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu watan ayoyin Allah subhanahu ta'ala, to waɗannan su ne ma'abuta ko mazowa wutan jahim Allah ya kare mu a shi ƙaryata ayoyin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka sani ayoyi suna nan kala-kala akwai ayoyi Kaman mu'jizojin manzanni ayoyi ne na gani Kaman ayoyin Allah subhanahu wataala a cikin ka'inat ayoyin Allah ne a cikin kaun din abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta da ayoyinsa a cikin wannan halittar nasa da tsarin halittar nasa a sannan kuma akwai lahil makro shine alqur'ani mai girma shi ma ayan Allah ne shine mafi girman ayoyin Allah dan dama a babin mu'jiza shine mafi girman mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to cewa da ƙaryata waɗannan mu'jizozin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ayoyin wanda kuma ayoyin Allah nan suna nan da yawa wato ala'ullahi subhanahu ta'ala suna nan da yawa a cikin halitta to kai kafircewa da ƙaryata su wannan zai sa ya zama a sakamakon wanda suka aikata wannan wutan jahim Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu na'am يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله سبحانه وتعالى يا قوة دسكي إيماني kada ku haramta daɗaɗen abubuwan da Allah ya halatta muku wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci ku wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lallai Allah subhanahu wa ta'ala ba ya son masu itida'i masu wuce iyaka. A mun sani halattawa da haramtawa sifan Allah ne. Allah ne mai halattawa ya haramta. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana kishin bawa ya ɗaukan masa sifansa. Sai dai idan akan kansa ne. saboda wani dalili shi ma ba abin da aka fi so ba ne, barin mafifici ne sai dai idan da wani dalili ko mun karanta hadisin mutane uku da suka je gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tambayi ibadansa kaga daga cikinsu? ɗaya ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa ya ce shi ba zai yi aure ba a kamar wannan shi ma ya haramta wa kansa bacci da Allah ya halatta masa kumin laila illa qalila wannan ma ya haranta ma kansa cin abinci da Allah subhanahu wataala ya halatta masa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad to wannan a cikin watan azumi ne ala kulli halin a waja'alna nahara ma'asha ya haramta wa kansa wato abin da Allah subhanahu wataala ya halatta masa haramta wa kai da halatta wa kai mun yi bayani gurgudo a baya akan su ba su ne mafifici ba amma za su iya zama a cikin ɗabi'an mutum su zama shi wannan saboda yanayinsa mun ba da misalai dai kamar irin su Hamzatul Aslami da sauransu wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jaza masu a ba a san mutum ya shige wa Allah shi shige shi yasa malaman Hanafiya a wajensu idan mutum ya haramta wa kansa abu ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa to idan ya ci wannan abin sai ya yi kafara malaman malikiya ma suka ce inda mutum zai ce na haramta wa kaina abin da Allah ya halatta min matan shi ta sauku matarsa ta haramta a kansa in ya faɗi da itlaki haka in ya faɗi da itlaki ya ce ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa bil itlaki to ya iyalinsa ta haramta gare shi saboda dai ba abin da ake so ba ne mutum ya haramta wa kansa abin da kuma abin da ayan nan take koyar da mu kenan kada ku haramta wa kanku daɗaɗa tunda Allah subhanahu wataala ya kira su daɗaɗa a ba wani abu da yake halattacce wanda zai zama cuta in ka ga abu halattacce ne Allah ya halatta wa ɗan adam cinsa sannan kuma wannan abin ɗan adam ya ci ya zama cuta to ɗan adam bai ci abin a yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya, shigar da hannunsa, ka san ko mun saba faɗi, duk abin da ɗan adam ya shigar da hannunsa sai ya ɓata. Farkon abin da ka sani shine miya, komin daɗin miya in ɗan adam ya sa hannu. Kafin gari ya waye ta lalace, to yanda hannun ɗan adam ke wa abinci, haka yake wa dukkan ayoyin Allah a cikin kawo duk abin da hannun ɗan adam ya shiga shi yasa ka ga Allah su wata ya baka abinci misali ya baka masara sai ka ce kai baka son ka ci masaran da wannan abin nashi na saman leya din kana son ka je ka cire na saman ka surfe ka gyara ya yi kyau a idanka ka ci baka san kuma ka rage masa amfani a jikinka ba ne. ya baka dawa sai ka ce kana son ka je ka ciccire ko ya baka wasu abubuwa sai ka ce kai wannan yayi maka kaɗan bari za ka je ka yi san yadda za ka yi kai masa aure ka sana'anta mai yawa ta hanyar me ake cewa ta hanyar chemicals da sauransu to duka waɗannan hannun ɗan adam ne yake shiga sai ya maida abin da Allah ya sa ma ɗan adam a matsayin tsayib ya zama cuta ko kuma ɗan adam bai amfani da shi gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa umarni ya amfani da shi ba ila ya ci ya wuce iyaka ko ya ci bai kai yanda shi yasa mata ga aka ce wala tatadu wala tatadu kada ku kada ku wuce iyaka Allah ya ba ku dadadan abubuwa ga yanan shikenan tuna daɗaɗa ne shikenan sai ka saki jiki kai ta ci sai ya zama maka cuta ko tun da an ce halal ne sai ka saki jiki kai ta biyan bukatan ka daga wannan abin sai ya zama maka cuta saboda haka ba a san iti itida'i amma duk abin da Allah ya ce tsayibu ne to ba yanda za a yi ya zama cuta duk abin da kaga Allah ya halatta wa dan adam ci kuma duk abin da kaga Allah bai halatta wa dan adam ci ba yana da nashi ma'anan a cikin kaunin Allah ba abin da Allah yake halitta ba ma'ana amma ba a yi dan a ci ba misali alade alade Allah subhanahu ta'ala ya yi shi dan ya rage maku datti ne da ƙazanta a cikin bi'a ya kwashe maku datti ya cinye ba a yi dan shi a ci namansa ba amma yana da amfani amfaninsa shine wannan rage ƙazanta banda shi da ire-irensa da yawa masana noma suna gaya mana takin zamanin nan da muke amfani da shi ya haifar da mutuwan sinadarai da dama wasu su halittu ne wanda Allah subhanahu wataala ya halicce su domin su taimakawa abin da ake shukawa amma muna kai zo muke ta sa chemical a cikin gonaki duk aka kashe waɗannan halittun wanda Allah subhanahu wataala ya halicce su suna da aikin da suke yi na taɓa wannan bayanin ban sani ba ko a wajen tafsiri ko a wajen wani karatu akan ma amartukum bihi min shani dinikum fa atu minhu mastata'tum wa ma amartukum bihi min shani dunyakum fa antum a'lam wato a wajen tabirun nakhli din nan dan haka dai duk abin da kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa dan adam ya halatta mashi wannan abin to tayyibu ne abu mai amfani ne babu cuta a cikin sa la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah ah wala ta'tadu kada ku wuce iyaka intida'i kala biyu ne zai iya zama wuce iyaka ta hanyar wato a ifrati zai iya zama wuce iyaka ta hanyar tafriti ko a ibada ne mun yi bayani a baya a wuce iyaka galiban da za ka samu idan ya zama ta hanyar ifraɗi mutum yana son ibada sai ya wuce iyaka cikin ibada a babin da aka hana ba babin da na filfili da muka bayani ba dai to sai wannan abin ya zama bid'a ko sai ya wuce iyaka cikin sakaci sai wannan abin ya zama fisk fasikanci to kowanne wuce iyaka daga cikin waɗannan wuce iyakokan addinin musulunci ya so Allah subhanahu ba ya son wuce iyaka shi yasa Allah ya ce kada ku wuce iyaka wato ku tsaya a yanda Allah subhanahu wataala ya muku umarni? kuma akwai hikimar Allah cikin tsayawa daidai umarnin Allah mun san kissan sayyidina abdullahi ibn amr ibn al-as wanda daga baya ya cewa da ma ya karbi rufsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa saboda ya zabe azumi mai wahala daga baya zo kuma baya iyawa amma tun da ya riga ya karba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da zai yi dole ya ci gaba da yi a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa umarni inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah subhanahu ta'ala baya son masu wuce iyaka muna faɗi kullum duk inda ka kaji Allah ya ce baya so to sifa ne zaka ji ya biyo baya ba sunan wani watan wani muayyani ba a sifa ce sifofi ne Allah subhanahu wataala baya so da halaye da ɗabi'u ba muayyanai ba na'am وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول ku ci daga cikin abin da Allah ya azurta ku halal kuma daɗaɗa ku ji tsoron Allah wanda kuke masu imani da shi a ukulu mimma ba. nan wajen shi ma karatu ne mai yawa na tattalin arziki kuma karatu ne mai yawa na zamantakewan ɗan adam watan Allah subhanahu ala yana gaya mana mu natsu mu natsu mu yi a hankali in dai abin da za mu ci ne ba za mu rasa ba in ka ga mun rasa abin da za mu ci wani ne kafin ka fito ya ɗauke naka ya koyi amma ba Allah ne bai samar account ba ko kuma kasala na ɗan adam ya hana ka bi ka ɗauko abin a inda yake watan in a ƙasa ne ka haƙa ka ciro shi amma ba dan Allah ne bai bayar ba sai ce wa kulu mimma razaqakumullahu wato wannan kaɗai ya isa ya kwantar duk musulmi duk dan adam hankali cewa fa duk abin da zamu ci ba zamu cinye abin da Allah ya azurta mu da shi ku ci daga cikin abin da Allah ya azurta muku mimma razaqakumullah daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya azurta ku za ku ci ba za ku iya cinye duka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku da shi a wannan kaun ɗin ba ko muna gani a aikace yanzu da yawa mutane suna complain na rashin abinci amma kuma sai ka ga ƙila da nau'o'in abincin da suka bari da yawa zaɓi ne ya sa suke wannan complain ɗin ba ba ba na ce babu yunwa ba kaza ba ne, amma abubuwa da yawa ne suke haɗuwa akwai kasala na ɗan adam da jasha kwaɗayi na ɗan adam da danniya na wani sashin ɗan adam ya danna wani da kamar yadda na ce kasala watan ɗan adam ya ƙi tashi ya bi sunnan Allah subhanahu wata'ala da ya mashi umarni ga yanda zai yi dan ya samu amma matukan zai bi Allah subhanahu wata'ala zai bashi mun karanta kwanan nan a baya law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yaya haqqu tawakkuli yake yaya tawakkali ga Allah na gaskiya yake kwanciya ake yi a gida a ce ba halin ba inda zan noma ba ni da yanda zan yi kiwo ko duk bandit ko ba tsaro saboda haka ba za a iya noma ba alhali inda yake da amincin har yanzu ba mu noma ɗaya bisa gomansa ba ma amintaccen wajen ba mu noma shi ba amma kullum aka yi magana sai a ce mun san ba shakka sashi da yawa na ƙasar mu akwai rashin aminci rashin amincin ma daga cikin sashen abin da muka jawo wa kanmu ne to Allah subhanahu wataala da ya ce mu ci daga cikin abin da wato ba na son tsawaitawa cikin wannan magana don tana da tsawo kuma hadisin zushijo Allah subhanahu wataala ya dawo mana da zaman lafiya da aminci a ƙasarmu na ji labarin jihar katsina sun fara sun fara wani kokari kuma da kokarin ya fara amfani abin da muke ta cewa shi fa ya kamata a yi mu ma an ce an fara yi labari na ji ban san eh, ana yin ko ba a yi na al'umma ta tashi ta kare kanta al'umma ta tashi ta yi gadin kanta to kuma dama yanayi ne da dole an riga an kai wannan wajen muna son kamar yadda na safa faɗi ne ba wata shari'a da za ta ce idan hukuma ba ta iya baka tsaro ba kai ma ka zauna ka miƙa hannu kar ka ba kanka tsaro a zo a kama ka a kashe ko a kama ka a kora ka kamar akuya ko rago ko ko sanuwa ba wani hankali da shari'a da zai yadda da wannan ba wata doka ko ta ƙasa ko ta addini da za ta yadda da wannan idan hukuma ta yi iya ƙoƙarinta amma iya ƙoƙarinta bai isa ba ba ta iya baka tsaro ba sannan kuma a ce kai kar ka bi hanyar da za ka iya kare kanka shi kenan sai ka zauna sai wani ya zo ya kora kuku ɗari kamar shanu ba za ka nemi yadda za ka yi ka kare kanka ba to ni dai ban ga shari'ar hankali ko na addini da zai yadda da wannan ba Allah ya gyara mana a ah. sannan kuma wakulu mimma razaqakumullah har yanzu min mimma razaqakumullah ka duba hikimar Allah kaga sashi yace amma saboda rahamarsa kai Allah Allah yana da tausayi ga bayansa. sai ka noma buhu goma kaga ya ce ka ci sashi mimma kaga min tana nufin tab'idi kila in zaka koma da aka ce sahu biru ru'usikum aka ce babu tab'idi wasu ka ce ko rubi wasu ka ce ko wasan yatsu uku kaga ɗan kaɗan daga ciki ko amma anan da aka ce mimma sai ka ci buhu tara ƙila ma da rabi wai duk yanzu mimma ne sashi ne sai ka aje rabin buhu sai gwaɗi ka ƙara bizna rabin buhu a ƙasa sai Allah ya ƙara baka buhu goma wani irin rahama ne wannan wani irin rahama ne na Allah subhanahu wataala ya ce ka ci sashi ka cinye tara da rabi bisa goma na abin ya bace ka ci daga ciki ne ka ce to tunda dai tara da rabi bisa goma duk sashi sunan shi tunda ba duka bane ka cinye wannan kila tara da dugo eh, bakwai bisa goma ne ma ka bar 0.3 amma da ka ƙara mai da shi ƙasa ba'i sai Allah ya ƙara baka matuƙan baka cinye duka ba Allah ba zai daina baka ba wata matukan baka karar da nau'i ba ina fatan mun fahimta matukan baka karar da nau'i ba kuma dan adam ba mai yuwa bane ya karar da nau'i amma matukan ka wadatu da wannan ka'idar da Allah ya aje maka na mimma sashin abin da ya baka to shi kuma in ka dawo da sashin zai kara maka yanda ya baka bara kofi haka halalan tayyiban wato halal ne gashi shi nan wannan abin kuma a daɗaɗɗe duk abin da yake halal ne to tsayibun amma ba dole duk abin da yake tsayibu ya zama halaltacce ba zai abu ya zama tsayib ne amma ba halaltacce ba ne wato tsayib a babin daɗi kawai daɗaɗen abubuwa ba dole a babin halarci ba amma duk abin da yake tsayib na ma'ana to kuma shi ma halattacce ne a haƙiƙa Allah subhanahu ta'ala ba zai sa abincinka a cikin khabith ba ba zai sa a halattaccen abu gare ka a cikin khabith ba duk abin da yake tsayib ne halal ne duk abin da yake halal ne tsayib ne watan tsayib kamar yadda na ce na ma'ana wannan ma yana daga cikin rahman Allah subhanahu ta'ala in ka ga lura da waɗansu waɗanda ba umarnin Allah suke bi ba ka ga abubuwan da suke ci shi kaɗai ma sai ya sa ka gode wa Allah akan ni'imin musulunci ko sai ka kai addini ma ya maka iyaka da wannan abincin kafin a zo wajen saboda haka sai fitrarka sai ta ginu akan kyaman abin tunda addini dama ya hana ka sai ya zama da fitra ma kana kyaman abin kila inda za ka gan shi ma ko ka ga wani yana ci sai ka amai shi kuma wani saboda baya da addini sai ya mai da wannan a ah, a ne abincin shi Allah ya kare mu ku ji tsoron Allah wanda kuke masu imani da shi wato matukan akwai imani da Allah subhanahu wa ta'ala to ya kamata a sami tsoron Allah shi kuma tsoron Allah kamar yadda ake nufi shine ka sanya katanga tsakaninka da saban Allah subhanahu wa ta'ala ka ji tsoron sifofin Allah na jalala ka ji tsoron sifofin Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi na jalala ko can can a wajen wai da sami umma unzila ila rasuli tara ayunum tafidu min ad-dam'i malamai suka ce a ishara da hadisin a rajulun zakara Allah sab'atun yuzilluhum Allah fi dhilli yawma la zilla illa zilluhu dinna rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu suka ce zakara Allah zikra jalalin aw zikra jamalin ya tuna Allah ko ya ambaci Allah ambatan tsoro tsoron Allah ya sa shi ya ta kuka ko san Allah da ƙaunar da kaunar Allah da son shi subhanahu wata'ala ya sa shi ya ta kuka mm. kowanne ne dai a mai samuwa ne wato akwai wanda zai ta kuka saboda son shi da Allah subhanahu wata'ala akwai wanda zai ta kuka saboda tsoron shi da azaban Allah subhanahu wata'ala to wannan a nan wajen duk in kaga kullaha ana nufin ku ji tsoron azaban Allah subhanahu wata'ala ku ji tsoron abin da zai hada ku da fushin Allah subhanahu wata'ala za mu haƙura haka nan yau karatun a yayyanke amma a yi hakuri da shi a haka Allah ya masa albarka abin da aka samu za mu amsa gwargwadon abin da ya samu na tambayoyi wannan tambayar dogon bayani ne da ni na ce zan amsa amma dai ba za ta sami amsuwa a irin wannan zaham ɗin ba ya ji karatu da aka ce duk inda ba san mai ba ka sai bai to shine al'arshi karatu da kenan ko sai na yi dade to a bar dai amsa masa tambayan su ta biyu kasancewar Allah baya karba sai abu mai kyau to idan mutum ya sa kuɗin shi akwai tambayoyin da ba mu bukatan su kwarai kila in an sami lokaci cikin lokacin karatu za a iya yi a amsa amma ba yanzu da ake bukatan tambayoyin da mutane ke bukata don addininsu don gyara addininsu kai tsaye ba a mutumin da kudinsa ba na halas ba ne yana amfani da kudin don ciyarwa zai iya amfani da kudin don ciyarwa me zai hana sai ya ciyar ya nemi ladan ciyarwan ko ko ya nemi gafaran Allah da wannan ciyarwan da yake akwai nau'in haram ɗin ma da in ya shiga cikin kuɗi ai wajibinka ne ka fita da kuɗin gaba ɗaya ta hanyar infaƙin shi gaba ɗaya ka sadakar da shi muna tambayar mahangan shari'a game da ilimin taurari da aufak da ramli da sauransu ya danganta in dai dan binciken wani sirri ne a gano wani abu boyayye ko makamancin wannan haramun ne haramun ne sannan game da buruji da ake dubawa ma'aurata ba wani dalili kawai ka yi istihara in kana son aure Allah ya baku zama lafiya Ah, ba na ce ilmomin ba gaskiya ba ne amma dai ba kyau ba kyau shagala da waɗannan abubuwan wato ya ce bakin shi ne ya tsage ya halatta ya sa magani haka a baki yana azumi to idan yana bukatan haka a babin lalura ba komai Allah ya bashi lafiya ba zai karya masa azumi ba amma kar ya zama kaman kawai ya zama kamar wani al'ada kawai ko da abin da zai iya ɗauka ne sai ya zama ya zama kamar wasa da addini shi kuma in yi haka na tambayan sallan istihara yadda ake yin ta to ai yana nan a cikin hadisin Jabir sananne ko a sahihu Muslim da sauran littafai a raka'a biyu bayan sallama addu'an istihara sananne Allahumma inni astakhiruka bi ilmika zuwa karshe sai ya bar wa Allah zabi in yayi wannan sanannen hadisi ne za a yi raka a biyu sannan an yi sallama a yi addu'a sayyidina jabir ya ce kana yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna suratan min al-qur'an hmm. zuwa karshe Idan hamma ahadukum bi amrin zuwa karshe اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم زوا كرشي وأنت علام الغيوب a sananne ne dai ba zai yi ko na yi imla'in shi ba wani amfani don ba cewa wanda yake tambayin zai ba kawai ya duba a sahihu muslim ko a cikin littafan da suka kawo hadisin istikhara muna tambayan kaifiyan wannan hadisin Allahumma inni as'aluka wa tawajju ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya Muhammad ya nabiyyir rahma inni atawajjahu bika ila rabbi daidai ne wannan ɗaya daga cikin riwayoyin ya zo a haka hadisin makaho yake nufi na na tawajjuhi da manzon Allah na tawassuli da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sanannen hadisi ne ingantacce duk malamai sun tabbatar da shi babban malami ibnu taymiya shine ya ta kokarin ya kore matsalan tawassuli bayan wafati to amma abin da ya kaddara mashi wannan abin da ya tayi din shine riwayan cewa na Uthman ibn Hunayf na cewa an zo wajen Sayyidina Uthman bayan a zamanin imaratul mu'mini zamanin khilafan Sayyidina Uthman wani bai sami ganin Sayyidina Uthman ba aka bashi wannan addu'an ya je yayi to wannan din kadai shine ya kaddara ya nuna cewa wato abin ba ba ba kamar yadda shi ya fahimta bane Allah ya ƙara masa rahma mutumin da yake sallah sai ji an kira sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce sallallahu alaihi wa sallam addu'a ne ai addu'a ne saboda haka addu'a ba za ta taɓa ɓata sallah ba addu'a a cikin sallah balle addu'a irin wannan illa dai mutumin da yake sallah ba a so ya shagala da wanda yake wajen sallah din wanda ba sallan yake ba in liman ne ya faɗa to wannan in ka yi addu'a babin addu'a ne amma wani can yana yi kai kai salati ba za a ce sallan ka ta ɓaci ba amma ba a son ka shagala da na wajen sallan ka a lokacin da kai kake cikin sallah nau'i ne na raunin imani watan bawa yana ganawa da Allah har wani daban can ya ɗauke hankalinsa shi kuma yana fadan Allah yana cikin munajati da Allah to bai kamata ka bari wani ya ɗauke hankalinka ba duk da wani ya ambaci abu mai girma ne da shi wannan abin ya kai ya ɗauke hankalin to amma kuma abin da kake ciki na inna mina salati da shugulan ya kamata ya ya ɗauke hankalinka ya hana ka ɗauke hankali daga sallah ɗin wannan yana tambayan ta yaya mutum zai sami cikakken yaƙini to in na gane abin da ya rubuta to ta hanyar yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala da da yawaita bin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam, da yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke gatar da yake ne da lizimtan nafilfili bayan kyautata farilla ko wala zalu abdi takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu zuwa ƙarshe waɗannan su suke gadarwa bawa da samun yake ne Allah ya taimake mu lokaci ya ƙure ƙwarai